faman sha'a zakara wanda ya ga damar ya karanta alkur'ani ya wa'azantu da shi to ya karanta ya wa'azantu da shi ɗin